أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم masu masu girma barkanmu da wannan lokaci fatan kuna cikin ƙoshin lafiya tare da farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na mai albarka na alkur'ani da rayuwa wanda yake zuwa muku a wannan tasha ta mu mai albarka ta alwalaya tv hausa muna fata za ku ƙara gyara zama domin kasancewa da mu insha Allah. to alhamdulillah kamar yadda kuka sani cewa shi malamin da ke gabatar da shiri din wato mai shayar da mu ilimin muka ko na ce mai karantar da mu a shi wannan fili namu mai albarka wato sheikh muhammad awal ibrahim ya sami daman karasowa cikin shi wannan fili din haka yanzu haka muna tare da shi a karama kalla barkanku da hanya kun sha hanya barkanku da karasowa to masha Allah to alhamdulillah kafin shiga cikin shirin kai tsaye za mu mika sakon barkanmu ga al'ummar musulmi ga baki daya saboda muna cikin kwanakan haihuwa Eh, jagoran mu mine ga waki daya wato imam ali alaihi salam wanda a sha uku ga wannan watan ne aka haife shi a ɗakin ka'aba muna ƙara jaddada murnar mu ga al'ummar musulmi baki daya to idan masu kallon suna tare da mu dai muna cikin maudu'in mu na cewa menene addini wanda a wancan zaman da yaka gabata malam yana cikin magana akan ma'ana addini na uku kamar yadda ya kassama akwai ta farko da ta biyu da ta uku ya yi mana bayani a kai wanda insha Allah yau zai daura to a karon kalla za mu dawo zuwa gare ku kafin mu fara shiga kai tsaye akwai tambayar da muke so mu fara da shi na cewa menene illar da take sa duk wani mai hankali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 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عواقب أمورنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين yan uwana masu daraja da albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh, alhamdulillah kamar yadda kuka gabatar mu ma muna ya al'umma musulmi baki daya murna na zagayowar haihuwar shugaban muminai na hakika na tabbas wanda daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya samu wannan raɗaɗɗen sunan mm. da yaban cewa lalle amirul mumini ne Eh, saboda haka muna ta yi dukkanin al'umma musulmi murna wanda duk suke son shi kuma suke kalkashin biyayya gare shi suke kalkashin jagorancin shi imam ali alaihi salam wasiyin manzan allah sallallahu alaihi sallam wanda ya samu daraja haihuwa a cikin ɗakin ka'aba ɗakin allah subhanahu ta'ala sannan kuma farko ba a samu ba sannan bayan shi in haka ba a samu ba shi kaɗai ya samu wannan falala ɗin shi ya samu ke ganin eh, baya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi sallam gaba ɗayan duniya ba ka samu wanda suka kai adadin san imamu ali kamar da ake san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana baya ga masoyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka samu wanda yake samun masoya kamar imamu ali kamar yadda kuma lokaci ɗaya yadda ka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da maƙiya to kuma shi ma maƙiya kuma hamma eh, lil asafi shadid maƙiyansa hamma sun yi maƙiyan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa saboda yanayin da ya bada na siyasa da al'amarin da ya ta faruwa baya ga wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam eh, saboda na ta yi yan uwa musulmi murna kuma wannan haka aka san masu addini wani ɗaya daga cikin Eh, magabata abin da yake yaban addini da shi ta kula da tarihi ba a wasa da tarihi mana duk lokacin da wani abu ya faru to za ka ga ana maimaita shi saboda mutane ya zauna musu cikin kwakwalansu wannan yake kara ma musulunci daraja da ɗaukaka wannan shi ke ƙara nuna cewa wannan gaskiyar abin da ake kan shi akai lalle gaskiya ce ba wai wasa ba ce abin ɗaya daga cikin abin da ya ba wasu daga cikin waɗanda ma bai da alaka da addini ya ga cewa abin da yake ya bashi mamaki irin kula da tarihin nan shi yasa sami kusan duk fara wannan bahasin da yake da alaka da addini muna dan ishara akan eh, duk satin da muke ciki kenan daga lahadi wannan muke da cikin ta zuwa wata lahadi mai zuwa abin da yake dan faruwa wanda zai faru yanzu mun dai ga abin da ya faru shine na haihuwar imam ali alaihi salam hmm. to akwai kuma mu sani cewa mu da muna cikin ayyamul bayt Eh, yamul bid su ne kamar ranar sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata amma na wata na hijiri kamari wanda yana da falala cewa a mutum ya zanki azumi to musamman ma a cikin wata na rajab watan Allah watan Allah subhanahu wa ta'ala duk da wasu sun san shi akan wata na watan tsohi wajajen mu haka mm, an watan shi to eh, wata ne na Allah subhanahu wa ta'ala watan da idan mutum ya azumi a cikin shi Allah ne kawai ce zai tarbe shi bakon shi ne na musamman wannan saboda wata ne na shi rajaballah to eh, mu sani cewa cikin wanga satin eh, yau da muke kenan zai zama sha hudu gare mu ba mu sani ga wanda inda mutane suke suke rayuwa ya nasu abin garin yake ta yi wasu sha uku ne ta yi kuma wasu yau ma sha biyar ne to mu da a yau da yake sha hudu ne goban shi zai zama sha biyar sha biyar ga watan rajab abin da ya faru shine Eh, mu sani cewa azumi na rasha biyar kamar da muka ce sha uku sha hudu sha biyar yana da kyau a yi a azumce shi to abin da ya faru a cikin tarihi na musulunci shine a wannan rana din wadda za ta zo kenan gare mu mu sha biyar eh, wannan eh, lokacin ne sayyida zainab salamullahi alaiha ta bar duniya yar uwar imam hussein alaihi salam ya'ya ga sayyida zahara salamu alaihi alaiha diyar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da zainab kenan wadda ta bada babban aiki ta bada babban wazifa ta isar da sako abin da ya faru da dan uwanta imam hussein wanda aka gane me ya faru da shi wani irin zalunci aka yi masa ta kuma tsaya kyam game da abin da imam hussein dan uwanta ya bar mata aka yi bata razana ba bata zama bata zama ta rikice ba ko ta tare da cewa gabanta aka shi dan uwanta har ma take maida ma su yazid amsa cewa ma ra'aitu illa jamila ita bata ga komai ba sai abin da yake mai kyau saboda haka Allah ya tsara haka ya yarda abin ya faru ma'ana haka Allah ya yarda inda Allah bai so abin ya faru ba ba zai faru ba ko da su makiya sun so su yi abin da suka dama amma Allah da yake cikin hukuncin shi haka al'amuran shi suke in mutum yana yin kafirci yana ce so ke sai yayi kafircin sai yayi zalunci zai hana shi ba zai hana shi ba zai bar shi ya yi amma wai da ake cewa haka Allah ya yarda abin ya faru cikin tsarin shi ya faru bambancin shi da a haka Allah ya so abin ya faru kun gane miye bambancin shin Allah ya so hakan ya faru ya so a bai so tunda bai so aka shi shi kan ma'aikin shi amma a cikin tsari sai hakan ya faru sai hakan ya faru saboda yana da mutane waɗanda suke sun kafirce ma hanyar shi sun kafirce mashi ba su bi hanyar shi to wannan wasu ne cewa ranar sha biyar ranar rasuwarta ne sai da zainab salamullahi alaiha sannan kuma in da wannan tarihi zai zama 62 kenan bayan hijira mana bayan shekara daya waƙiya ta karbala ta faru shekara 61 bayan hijira ya ta kuma 62 ta rasu to eh, daman biyu ga hijira ma'ana sha biyar da muke bukata cikin watan rajab biyu ga hijiran ma'aiki bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam abin da ya faru shine an canza alƙibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba da a cikin rajab wannan abu ya faru to idan muka gangara sha takwas ga watan rajab wanda mu zai faɗa gare mu ranar alhamis to ran nan kuma ranar rasuwa ce ta dan eh, manzan Allah sallallahu alaihi wa wato Ibrahim sannan baya ga haka in muka ganga ranar juma'a 21 amma in muka ƙetare ba shekara ta hijiri kamari ba hijiri shamsi wadda ita lissafin rana ne kun akwai lissafi da mana shekara kuma eh. shekara guda uku ne muke da lissafin shekaru akwai miladi wadda eh, muna ganin ta haihuwar annabi isa akwai ta hijiri kamri ta hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam akwai hijire shamsi wadda lissafin rana ne shi wanda mafiya na iran ana aiki da shi sosai to ashirin 21 gare shi ne imam khumaini rahmatullahi alai ya ba da umarnin cewa a fito a bishirema wannan mummunan daula wadda take zalantar mutane ta sha ya ba da umarnin a fito a karya duk dokar da take a kanta dokar da ta tsara saboda doka ce ta zalunci ba basu kan daidai take ya ba da umarni a goben shi kenan 22 ga watan ga watan 11 na shekarar na hijiri shamsi wanda suke kira da bahman 22 gare shi allah ya ba musulmi da wanda suke akan gaskiya nasara aka samu aka kafa daula ta musulunci wadda ake aka yanzu da fatan Allah subhanahu wata'ala ya kara ba su eh, dama su rike wannan daula da Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon azawa har ya zuwa insha Allah bayyanar Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif wannan a takaice kenan idan muka duba muka leƙa tarihin addininmu abubuwan da suka faru a cikin wannan wata mai albarka kuma akwai ababen da suka ci gaba da faruwa wanda kuma sai in sati ya bamu za mu ishara a kai insha Allah ta'ala dangane da tambayar da kuka yambata lalle hakika akwai illa akwai kuma dalili wanda ya sa eh, za ka samu dan adam mai hankali sai mai hankali dan magana da muke mai yawa mai kokari na aiki da hankalin shi sannan kuma mai kunna kwakwalwar shi yawa wanda ya kunna ta da muka faɗa tun farkon shiri yawa tun farkon shiri zai nemi addini da wannan ma'anoni amma wanda bai kunna kwakwalwar nan tashi ba bai ba ta aiki ba yana son al'amuran shi kawai na duniya suka dame shi zancen ya damu da cewa me zai faru me ya kamata ya faru ko kuma me yasa aka yi shi me yasa ya zo yanzu a ina yake me zai faru da shi nan gaba ko duk mutanen da suke tare da shi me dalilin halittarsu ba ruwan shi me yasa suke a yanzu a yanayin da suke ciki me yasa suke haka nan ba ruwan shi me za su tarda nan gaba ba ruwan shi kawai abin da ya dame shi shi dai ya ci ya sha ta kowace hanya kawai ya kamata ya ci ya sha kaga wannan karamin tunani ne ko ba karamin tunani an ce yana tunani amma karamin tunani ne sosai wanda tunanin shi kawai ya sama cikin shi wanda ake cewa akwai mutanen da zaka same su su suna rayuwa ne don su ci to su ne irin wannan akwai kuma wanda suke ci don su rayu su kuma suna ci ne don su rayu don akwai rayuwar da suke gani ita ce mai muhimmanci kaga na farko suna rayuwa ne don su ci su rayuwa wurinsu shi ne ci kawai shi ne ba muhimmanci gare ta ba ta da muhimmanci suna rayuwa ne don cin shi ne muhimmanci don su ci illar abin da suke rayuwa cin nan ne <laughs> shi ya dame su ya za a samu abin da za su ci da su da iyalansu da su da mutanen ko su kan kansu ko ta halin yaya kuma ta ko ta halin yaya shi yasa maza ka same su a wurinsu babu halal babu haram saboda cin nan a samu abin da za a ci ko a zauna wuri mai kyau wurin kwanciya mai kyau abin hawa mai kyau hmm, matsayi wanda yake babba wanda sai ana ambatansu ko ina a ambatan su eh ana ah, ai wane ne duk inda ya zo za a ce ai wane ne ai wane ne to wannan shine dame su kaga wannan me yasa ka dauka wannan shine illar abin da yasa suke rayuwa shi yasa in ba su same shi ba to hoyan zargi ma za a tashin hankali za a yi za a yi ta duk abin da ya kamata a yi sai sai an yi a wurinsu sannan don kaiwa ya zuwa ga wannan matsayin ba abin da ba za su yi ba abin da ba za su yi ba ba ruwansu da Allah ya ce annabi ya ce ba ruwansu da wai wani eh, masu hankali sun ce ko a'a ba ruwansu da wannan kawai su dai a kai ga wannan shi yasa duk wani za su taka su murje su kai ga wannan abin za su yi saboda su suna rayuwa ne don su kai ga abin da suke so shi yasa muka ambace su dan su ci dan su cin nan muna nufin duk abin da zai kai zai ba su wannan daɗin na ci ne na hawa ne mazauni na wurin kwanciya ne gida ne da abin da ya kama da wannan to za ka suna rayuwa ne rayuwa wurin su ba komai ba wannan shine ke da muhimmanci alhali rayuwa ya kamata ta kasance mutum ya dauke da muhimmanci kana ci ne kana neman dan abin da za ka ci ne dan kai rayuwa mai kyau ka san cewa rayuwa ita ce kamata ka zaɓa wace iri ce mai kyau kake nema kuma saboda kana kana kana ganin ta da muhimmanci za ka yi tunanin wace irin rayuwa ce mai kyau mutane suna za ka in rayuwa in tarihi ake baka na wasu za ka yi kokari ka tsaya ka ajiye hankalinka ka yi cewa wannan mutanen da ake faɗin eh, rayuwarsu ya suka rayu kuma ya suka kai ga natija wace irin rayuwa suka kai gare ta ko wani irin jin daɗi suka gare shi kai ma kana kokarin kai koyi da irin wannan rayuwar don ka samu abin da kake so saboda rayuwar ne ita ce muhimmanci gare ka ba wai abin da ake ci din ba ko abin da ake kaiwa gare shi ba kuma mafi yawa tarihi ya nuna cewa waɗanda suke rayuwa don su kai ga wancan abin a ƙarshe me suke wasu suna kaiwa wasu kuma ba su kaiwa wasu sun kai su mu yi amfani wanga abin da kai ta ta hauka ne ta shige shige ni ne abin ka a buga a buga nan a buga nan a ƙarshe ga abin me fa'ida shi zai gane a shi. in mai dawowa ne mai ganewa ne sai gane wannan rayuwa shi in ta haka ne ba ta wani fa'ida ba ta wani fa'ida kamar matar da eh, ina ji na taɓa da labarin wannan matar wadda a cikin eh, tv na cikin wannan ƙasa na jamhuriyar islamiyya ana gwadinta tare da cewa ita ƙasar faransa ta rayu ta taso abin da yake damuwa ta shine ta yi karatu iyayenta ma abinda suke kokarin na mata ki karatu ki karatu ki karatu ta yi ta mai da hankali tana karatu tana aza shi ne daɗin rayuwa in har ta zamo eh, ta ce fiyayya a cikin makaranta to shi kenan ta samu abin da take so ta kai ga haka nan a cikin makaranta ba wanda ake yi ba in ba ita ba ta kai to baya ga wannan to shi kenan ta ce shi kenan yanzu abin ga iya daɗin kenan shi kenan ana cewa ta yi karatu ta yi kaza a ce a ai sai ta kai ga aiki ta yi kokari ta samu aiki wanda misali wanda na a zo a gani wanda zai biya mata duk bukatunta na duniya ta samu aikin ta ce to sai kuma mi bayan haka ta shi kawai yanzu to ga aikin ga hada abin hawa da miye duk tana da ah, ta yi aka ce mata sai kin yi aure yanzu aure ne kawai kamata ki ta zo ta yi auren ita daga take faɗawa ta zo ta yi aure baya ga haka ta ce to shikenan ta yi aure ta kuma yanzu sai mi shikenan sai akwai wani menene kuma baya ga wannan aka ce mata to ai baki da ƴaƴa da abin ga tunda magabatan ta manya haka aka ce mata yanzu ƴaƴa baki da abin ki kokari ki samu eh, yaran da zaki kula da su ta samu yara ga aiki tana yi ga miji tana da ga kuma ƴaƴan ta samu ta ce amma sai a lokacin ma ne ma ta ƙara jin kwata-kwata tana son ta san wai mi ma'adafin mahadafin rayuwa in dai rayuwa haka take to mutum ya kai ga abin da yake so shi kenan ne babu wani abu bayan wannan ta ce kai ba haka ne ba to a lokacin ta cika bincike ta shingizin masu magana kan addini a makarantu daban-daban to ta ne ta nemi ta san wai menene hakikanin su abin da suka dogara kan shi har suke magana kan cewa ga addini a gidi suka shi suna mata magana ai akwai sakamako irin magana da muke kamar yaya ta ce ashe baki ganin zaluncin da yake faruwa kaza kaza ashe baki ganin yadda mutane suke rayuwa ba yadda ake bukata su yi ba wani na zalunta wani haka rayuwa take tafiya shin shikenan duk wanda ya zalunce wani ya ci bilis kenan shikenan ba abin da zai faruwa ta ce eh ta kan tana da wannan tambaya shin aka ce mata akwai sakamako kuma na cewar duk abin da ta aikata ta aikata abubuwa masu kyau za a saka mata irin di ta'arifi na addini ta ce eh lallai tana buƙatar irin haka haka take so yanzu akwai wata rayuwa bayan mutuwa ce mata lalle akwai rayuwa bayan mutuwa kuma ga yadda take ga yadda take Allah da ya halice ki ya halice ki ne saboda ki kyautata rayuwar ki nan zaki samu rayuwa mafi daɗi a lahira ta ce a inda haka ne ta haka take so a nan Allah ya taimaki ta zo ta karɓi musulunci masha Allah cikin haka kuma Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da shirye da ita har ta karɓi ta amirul mu'minin ali alaihi salam abin mamaki to kaga da yawa wasu irin hanyar da suke kaiwa irin haka ne in suka ga cewa sun sa wani abin daɗi gaba gare su suna rayuwa ne don su kai ga wannan abin daɗin to idan su kai shi in suka kai gare shi su gani ah to na kai gare shi yanzu shikenan wata tambayan ta kara. to daɗin gashi na da shi yanzu shikenan yanzu shikenan ni na samu na ni kawai fiyayyen wanda ya zo duniya kenan babu wani wanda ya hini hasa ce mata ai akwai wani kuma daɗi baya ga wannan wani irin daɗi ne sai ta ga in ko kuma ya ga in wannan daɗin ya kai ya rayu saboda shi a haka zai ci gaba da rayuwa yana yana kaiwa ga wannan daɗin yana kaiwa yana ga wancan bayan ga wancan ya kai ga wancan wasu na suna samun wannan tawfiqin ya haka nan amma a ƙarshe zai zo in dai rayuwa saboda wannan ne zai zanki ta to ba ta da wata fa'ida shi yasa aka ce a shi addini da ya zo yana son ya sanar da mu cewa ya kamata ne abin da kuke samu na rayuwa wannan wanda kuke amfani da shi ya taimake ku ne don ku rayu rayuwa mai kyau shi yasa ba ka samun fiyayyen addini wanda ya tsara mutane rayuwa ya nuna musu duk abin duniya nan ba komai ba ne? ba komai ba ne? a wurin Allah ba komai ba ne? duniyan ma ba ta kai komai ba kamar da ruwaye duka sana suna nuna mu ba ta kai komai ko da eh, eh, misali fifikin sauro kawai da riwaya ta girma eh ta kai ma misalin wannan fifikin sauro a wurin Allah ba wajen daraja ita duniya kina a nuna mu ita mun zo cikin ta ne dan ta taimaka mu mu samu darajoji da makamai masu yawa wanda Allah subhanahu wataala ya yi mu tanadi kowa kuma da irin kokarin shi ranar sakamako saboda kake nan akwai illolin da yake sa mutane masu hankali suna kokarin su ga kai sun kai in mara masu aiki ba su aiki da hankalinsu ne sosai za ka tsintsaya kawai akan su ci ne wannan shine muhimmancin rayuwarsu su samu ne shine muhimmancin rayuwarsu wasu kuma za gani a'a su sun san cewa abin da ake samu wannan ba shi sa wani lokacin dan ma baka samu ba za ka damu ne kaga Allah bai karba maka eh, bukatunka ba haka ne ba shi yasa da dama wasu su yi ta wahala suna addu'a suna roƙo suna cewa Allah ya basu Allah ya basu Allah ya basu wani lokacin sai gani shiru Allah ya kyale su yana ne yana jin daɗin muryar su yana son su yi ta roƙon shi don saboda shi wannan abin a wurin shi ba komai bane shi dai musu tanadin daɗin da bai karewa in sun je can me zai faruwa khalidi na fiha a cikin aljanna insha Allah Allah ya samu gaba da ya ciki to a takaice muna fahimtar Eh, malam yahaya muna fahimtar cewa lallai akwai illoli da suka sa mai hankali yake neman addini da wannan ma'anonin saboda ya ga cewa duk wani daɗi da zai samu na duniya ba shi ne gaya ba ba shi ne abin da ake bukata ba ba shi ne asalin abin da muka zo don mu yi ba ba mu zo wannan duniyar ba don mu nemi aiki kawai don mu yi karatu a ce shi karatun shi ne gayar abin da ake so da mun yi shi kawai mun kai ga abin da ake bukata a shi ba gaya ba ne sannan aiki in muka same shi ba gaya ba ne aure idan muka yi muka kafa rayuwa iyali ba gaya ba ne me muna ni gaya ba wai shi ne karshen abin da ake so gare mu ba sannan ya'ya idan muka samu ba shi ne karshen abin da ake so da mu ba wani mukamai da muke so ba su ne abin da ake so mu kai gare shi ba wani daɗin duniya nin da muke gani ga sanan da yawa iri-iri ba su ne asalin abin da ake so mu kai gare su ba asalin abin da ake so mu kai gare su mu san allah nan da ya halice mu mu iya bauta mishi mu iya samun yarda shi mu iya samun ya so mu daga cikin bayan da yake so in ba mu samu haka ba to mun yi asara zuwa mu ji da kyau Allah subhanahu wata'ala saboda ya kyautata tafiyanmu neman kaiwa ga hanya da take mafi kyau mu ji da kyau sai ya yi mu cikin kyakkyawan tsari malam sai mu cikin kyakkyawan tsari mana yi mu cikin halitta wadda take fitra ta asali yi mu cikin kyakkyawan tsari saboda yana son a hankalce idan muka kunna hankalinmu za mu kai ga abin da yake kiranmu ko yake jiranmu da shi amma idan muka daɗe mu muka daɗe jinmu ba mu samu ji malamai suna magana kan Allah kamar da wasu da kaji ana hira da an fara ana hira ana kasa wannan fitira din ta yi bacci yauwa da ta yi bacci za ta lalace ga ta wala za ta zama shi dan zai zo ya ta kawo abubuwan shi yana ta azawa yana ta shaukawa a wurin da an yi wasa da fitirawa asalin halittar mu da mu yi wasa da ita sai gani wada ta zo kamar da zamu gani har malaman ma suna ishara akan wannan sai roda ta zo ta damfara ta damfare ta liƙe ga zuciyar mutum sai ka ji ko hira ake da kun ce ai to ai shi yasa Allah yake cewa kaza a cikin littafin shi kaza ah, to kun fara magana da an fara magana ku sai ku ce Allah ya ci hmm. da an fara sai ku ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaza wani bai so haka bai so fa kuma har ga zuciyar shi kamar yadda wani wai ko ya faɗa ne dan ya bata man da rai ke cewa shi ba wacce ya tsana kamar mai sa hijabi to da ya ga mace ta sa hijabi ya ce cikin zai shi wani abu kamar ya kama ta ya damfara mata kashi Allah sarki miskini <laughs> abin shi bai so ya ce bai so kwata kwata bai san haka ka kuma me kawo illar haka nan saboda shi ya daɗe kwakwalwai kamar da muke faɗa bai sanya kunna kwakwalwar shi yana aiki da hankalin shi bai so ya daɗe ta sai zama shedan yanzu ya zo yana taraya mashi abubuwa na daɗi na daɗin duniya yana zayyana mashi duniya yana zayyana mishi yana kawata mishi ita yana nuna mishi duniyar nan daɗi gare ta ka duba kaza ka duba kaza ga kaza ga kaza ka je kai masha aka kai abubuwan da kake so to mai irin wannan wanda ya ba wannan ya ba shi dan wannan damai qat'an babu shakka shikenan ya daɗe hanyar da za ta sa shi ya kai ga Allah ya daɗe makansa amma wanda zai yi ƙoƙari ya bujire ma shaidan ya ƙi abubuwan da yake nuna mashi to za ka same shi ya da yana akan fitara da Allah subhanahu wa ta'ala ya bar shi a kai yana raskan abubuwa waɗanda suka yana fahimta shi yasa ko yanzu wa'azi da muke yanzu zaka shi ana magana wani zai ana faɗa mishi abin da yake son ya ji wasu kuma ma ya san su ya sha jin su saboda yana son ya ji a kowane lokaci idan ana wa'azi yana saurara wani kuma idan ana wa'azi zaka bai son ya ji ya sandi wasu ababe dai na sharholiya na eh, abin nan hayatar duniya rayuwar duniya wanda abubuwa ne wanda ba su kai shiga komai su yake so ya biye ma su yake jin daɗin su to a takaice dai eh, daman can mun taɓa ma ishara akan irin wannan wasu daga cikin amsoshin cewa idan mutum ya kunna hankalin shi babu shakka zai fahimci bayanan da za mu zo da su na addini ma wala Allah da dama wanda suke bibiyan mu sun fahimci cewa addini lallai ya kamata ya kasance yana ɗauke da tanadin irin wannan ababen zai zamo eh, sakamako ne zai zamo littafi ne wanda cikin shi dokoki ne da ko kuma zai zamo bayani ne akan mu zama masu ta'a masu biyayya duk masu addini ne masu biyayya wanda suka san cewa akwai Allah da ya halice su kuma akwai hadafin da gaya wadda muka taba ishara ko muka ishara ɗazu wadda saboda ita ce ya halice su yana son sa bauta mishi ne ɗaya daga cikin gaya da Allah subhanahu ta'ala ya halicci mutane a kanta ita ce wannan bauta bauta shi yasa ya faɗa ma a cikin littafin shi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mutane da aljannu duka gaba ɗaya da ya halice mu sai ce saboda mu bauta mishi amma ka duba saboda mu bauta mishi din nan da dama wasu ba san sai kawai khalaqtul jinna wal insa su an halice su kawai su rayu su ne kawai su yi rayu shi suke so ba san su yi wancan dalilin da kaga mai hankali zai ce zai zanki tambayi shi me yasa Allah ya halice ni wato ita ce illar rayuwa da amma su kuma ba san su ba san su ba san su saboda ba san su yi bautai ko kuma in ma bautar za su yi ba san su yi bauta ɗari bisa ɗari shi kuma Allah yana son ka bauta mishi ɗari bisa ɗari ma'ana ɗari bisa ɗari da muke nufi ka zama babu shirka ko kaɗan a cikin bauta mishi shi kaɗai ka yarda a matsayin ubangijinka kuma a cikin duk ayyukan kafa haka ya kamata kar ya zama cikin aikin mutum akwai wani nau'i na shirka kar mu zama haka kamar kuma ina ji mun taɓa bayani akan irin wani nau'i na shirka wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun kamar yadda zo cikin suratu yusuf akwai wasu da yawan mutane haka suke za gani ba su imani da Allah da yawan mutane wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun sai ka same su suna da wani nau'i na shirka a cikin ayyukansu ma'ana kafin kake samun ka samu mutum musulmi ga yanan ba kowa a cikin zuciyar shi in zai nemi taimako zai nema ni a wurin Allah sak kai tsaye kuma yana ganin cewa ba wanda zai iya biya mashi bukata sai Allah to shine babu shirka amma in mutum zai zo da wata bukata ma ɗauka cewa ina buƙatar in samu wani abu a cikin duniyan nan amma zan zo in tambayi Allah gashi na zo musulmi ne ni na yi imani da Allah na yi imani da addinin shi amma zan zo in sa shi Allah subhanahu ta'ala a gaba ina roƙon shi amma ina tunanin akwai wani alhaji misali in kuɗi ne nake bukata akwai wani alhaji makoci eh zai in naje wajen shi shi zai iya biya mana bukata akwai wani ko akwai wani akwai wanda zai iya dafa mini kai da in je wani kuwa lokacin ma roƙon Allah za ka ce Allah ka sa wane ya bani kalla za mu je hutu to idan mu dawo sai ku daura insha Allah to masu kallon masu girma muna fatan za ku dakace mu za mu je hutun rabin lokaci da fatan za a dakace mu insha Allah To, masha Allah, masu kallon mu masu girma barkamu mu da dawa daga hutun rabin lokaci muna fata za ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan fili namu mai albarka. Na to akaram kalla kafin ku ci gaba mun tafi kuna bayani akan shirka wanda mutum ya kasance idan yana neman wata bukata <laughs> sai ya zanto kuma yana halarto da wani wanda zai iya zai iya biya masa wannan bukata din to kafin mu shiga ku ci gaba da bayanin ku muna da wata babban tambaya zan ce saboda idan ku lura cewa eh, shi mutum yana takama da hankalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi misali na gurin cewa a wannan zamani namu na cewa ya kirkiro wani makami ko kuma ya kirkiro wata mota ko kuma dai wanda dai ya ɗauki wannan hankali din nashi idan ya ka keɓanti da shi ko ya wadati da shi shi kaɗai hankali din nashi watan zai iya kai shi zuwa ga sa'ada ma'ana wasu cin nasarori a rayuwansa wanda ba shi da bukatar sai ya zo ya tsaya ko kuma ya yi imani da wani littafi na addinai yana kallon wannan kwakwalwar tasa kawai ta ishe shi idan ya kabita zai samu wannan sa'ada din to shin aka rama kalla wannan tambayar me za ku ce a kanta eh, sosai babba tambaya ce kuma eh, ta yi duk gaba ɗaya tsawon shirinmu za mu zanki muna kawo ishara da amsarta saboda tambaya ce mai faɗi kusan kuma dukkanin barnamiji din wannan da muke a kan shi zai tafi a kan wannan ne eh, tunda muna kokarin mu bayyana ma duniya irin abin da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi wanda idan aka bi shi to za a samu kyakkyawar rayuwa a nan duniya kuma za a samu rayuwar da ake aka yi mutum alkawali a lahira saboda littafin Allah ya ba da dukkanin amsoshin abin da mutane duk takan masu da hankalinsu da ƙwalƙwalarsu tun da muna magana waɗanda suka kunna hankulan nasu waɗanda ba su kunna hankulan su waɗanda suka bar magana su su yawa su ba magana su ake ba hmm? su suna ganin ma kamar su sun zo rakiya ne cikin duniya alhali su suka su suka ba da wannan damai suka ki kunna hankalin su zanki aiki da shi inda ya kamata su yi aiki da shi sai suka bar wasu ka duba an kirkirkirkir ne kamar da kai ishara Za ga mutane wasu suka damu da suna iyawa kuma suka yi sai kuma suka yi na amma wasu me suke gani ba su iyawa gani suke ba su iyawa wani abu ne wanda ya fi karfinsu haka suke gani alhali wannan kuskure ne misali kamar irin kasashenmu mhm. ba ma iya kera mota ko mashin ko abin mhm. sannan kuma su mutanen kasan sun da cewa ba za su iya ba ka gani ai mota sai dai kasa kaza misali ko sai suwa na suwa ne to ka gani to haka suke za ka mutane waɗanda ba su kunna hankulansu ba matsalar ba wai suna kasa ma gane addini ba ne har rayuwa ta suna, samun kurakurai cikinta shi yasa kwantar da hankali a daina aiki da shi ba ƙaramin musiba ba ce yana jawo tangarɗa da rashin kaiwa ga abin da ake so al'umma duk da ta kashe hankalinta to za ka same ta ta ci baya saboda mutanen ta za gani suna ganin su ba masu iyawa ba ne sun zo rakiya ne kai su sai su wane ko su wane ko kasashe kamar wane da wane da wane su ne kawai su ne suke iya wannan abu mu ba mu iyawa wani lokacin ma za ka samu musamman irin launi wanga wanda Allah subhanahu wataala ya mu mai albarka baƙar fata wadda muna rena da wannan launin muna ganin shayshayen mutane su ne su ne Allah subhanahu wataala ya ba wannan ci gaba ya ba wannan ci gaba alali ka samu wani aiki na ci gaba cikin wannan duniya yanzu da muke ma magana a kanta har kasashen wajen ku duba ku kusa hankali ku duba ku gani duk wani abin da ake yi sai ka samu akwai baki ciki saboda kowanne na nuna mu kwakwalwar baki bakar fata da muke gani mu da muke raina kanmu yadda take sha ko so sun sani ba wani abin da za su yi babu bakar fata a ciki saboda idan muka kunna hankulan mu muna bada mamaki sosai sosan gaske amma idan muka yi shiru sai ka samu al'umma shiru ana yanzu da da an fara magana afirka sai a zanki ganin ta wata abin ga mun yi gane ma dan abin da ke gare mu wanda muka noma muka abin ga muka yi kiwo ko muka mu tattara mu je mu sawo mota wanda wani mai abin ga yi wani bature ya kirkira mu je mu sawo mu kawo mu zo mu hau mun yi gane ma haka nan mun yi gane ma duk abin da muke nema mu bada mu sawo mu zo da shi amma mu ba mu iya tunanin cewa muna iya mu kirkira abin ba ba kuma da mu za mu fara iya kirkira wannan abubuwan me zai faru cikin sauki rayuwar mu za ta zama sauki saboda abubuwan da muke kirkira zai zama sauki ga al'ummar mu tunda mu muke yin shi kamar da muke gani har suna yi har ya wadace su har yana shigo mu komai ga suna suna yi to mu sani cewa hankalinmu lalle ya kamata kullum ya zama a kunne in kuma bai zama a kunne to akwai matsala akwai tangarɗa sosai addinin ma ba za mu iya ganiya ba kuma rayuwar mu ba za mu iya kirkira ta da kyau ba ba mu iyawa haka za mu ta gani kuma kuma hakikatan da za mu zanna ba mu iyawai saboda ɗaya daga cikin abin da ake so kaga mafiya aishuwa gabanni waɗanda suka suka gano sirrin ci gaban ƙasashe sauran ƙasashe zaka suna gane cewa a ah, ashe al'umma ya kamata ka zan nuna mata su suna iyawa rashin iyawa sai kamar yadda uh, mu daga cikin kasashen mu muka ji abin da suke na faɗa yace rashin iyawa ba wai ɗan ƙasa kaza bane ya kamata duk wanda ke dan kasa kaza kar ya kawo rashin iyawa a cikin tunanin shi kawai za mu iya kawai kullun zaka iya saboda dan adam duk abin da kaga yayi dan uwanka ne abin da kake da shi duk halitta kai da Allah ya yi maka kamar da muka muke magana fitra ce asalin halitta dan adam haka ne to kowa na da irin wannan ci gaba to amma idan mutane suka zama ba su da wannan tunanin suka kashe shi za su ci baya addini ma muka ce shi ma ka bar ma magana ba za su iya gane abin da ake magana da kyau ba to mu zo ga waɗanda suke tunanin akwai wasu ɓangare na masu tunanin kamar da kai ishara su za su ga cewa yadda ɗan adam ya kai ga wannan ci gaba yadda ya kai ga wannan basira da wannan ilimi da ƙirƙire da yake yi abubuwan ban mamaki masu sha'awa masu shan hankali wannan tunani na shi yana nuna kenan yana iya zowa da tsarin da zai ga iya kai shi ga wadata ya ji daɗi yana iya kai shi wasu sai ganin haka shi yasa ma dalilin haka wannan tambayar da kai yi sosai dalilin haka suke ganin cewa addinan da suka zo sun jima da zawa sun daɗe wannan a bar su kawai sun wuce ba a yayansu yanzu a yi aiki saboda ɗan adam idan muka koma baya da abubuwan da ya ƙirƙira yanzu muka kalle su me ke ba dare ake ba haka ne saboda yanzu an ci gaba sun zama tsohon yayi sun zama ci baya ne yanzu wanda ke da shi ma za ga ana ganin shi kawai ba kawai to ana son aiki da ci gaba ne tare da ci gaba to haka suke tsammanin addini ma shi ma ci baya ne kai littafin da yake dauke da addini ma ko ma wani addini ne so a wurinsu kawai babu addini ya kamata a zo a yi rayuwa ne tunda ɗan adam yana zama da tsari ya aza dokoki in ma mutum ɗaya ba iya mutane su zo su haɗu kowa ya kawo tunanin shi muna iya zo mu kanmu da wani tsari wanda kowa zai ji daɗi akwai wannan tunanin suna gana haka amma a takaice amsar ina take inda suka yi kuskure su ba su suka yi kansu ba ko su ba su san ƙudurar hankalinsu ba ƙudurar hankalinsu ba san iya ƙarfinta ba ba sani ba tana da iyaka ko ba ta da iyaka ba sani ba da alhali kuma tana da iyakai akwai wanda ya halice ta shi ya fi kowa sanin iyakarta shi fi kowa sanin iyakarta yadda ya halice mu karamar amsa wadda zan bada yadda ya halice mu ya san buƙatar da ya sa a cikin tattare da zatin mu irin ka duba cewa ya samu mu kishirwa dole an yi mintoci ko awoyi za mu ji muna jin kishi muna buƙatar ruwa a sa mana yunwa duka ya sa mana yunwa kuma ita ma da mun yi wasu ɗan lokuta muna jin muna bukata ko ya samu mu bukata idan muka ci abincin kuma dole sai mu je mun kewaya wa ya billah ko kuma ajalla kuma Allah mun faɗi irin wannan kalamai don dai ishara wanda kuma dole ɗan adam kowa babu bambanci shi yasa anan kiran da zami ba bambanci da shi bakin kofari kofari kowa kowa dole kuma sai ya bi wannan ɗabi'a yadda Allah subhanahu wataala ya tsara ta yadda ya wannan fitra din halitta sai an bi ta yadda ya tsara kamar da muka san yadda yi mu kahuwa ne da kahuwa muke tattakawa ba za mu zo mu ce kai mun mun fasa da tattaka da kahuwa zan za mu zanki tahiya da hannuwa ne kawai mu daga kahuwa ko mu yi tafiya da kai ko mun daina gani da idanu so muke mu kalla da kunnuwa ko mu canza dai wani yanayi namu ba mu iyawa da za mu zo mu tattaru kamar da suke cewa idan muka tattaru muka zauna muna iya zuwa da tsari wanda zai iya ba mu dama mu kai ga wadata da jin daɗi a cikin wannan duniya din sai mu ce musu ku zo ku zanna ku canza tsarin halitta da dan adam idan za ku iya ku ba komai ku zo ku yi abin da shi kenan dan adam zai daina cin abinci ko ya daina shan abin sha ko ya daina kewayawa ko ya daina wasu abubuwa dai wanda da dama wasu ba su haka nan yana takura musu lokacin sanyi su zo su ko yanayi ko yanayi idan za a yi ruwa su ce kwata-kwata ba za a yi ruwa ba ko kuma su tsaida sanyi ya daina zowa ko ya zo in sanyin aka yi so ya zo daidai daidai da ba zai takura ma kowa ba su tsaida haka nan ko irin abin da ya kama da haka ne ko a karwatin irin kankara ɗin nan su taho da sauransu irin abin da yake zo ma har ƙasashen da muna gani sun ci gaba tufan zai zo musu kaga ya kashe ya halaka mutane da dama iska mai tsanani zai zo musu kaga ya zo ya musu banna haka ne ambaliyar ruwa ambaliyar ruwa gata nan tana zo musu abin da ma da yawa ba mu tsammani zai zo ga sanin muna gani suna fama kaji an ci ya kashe mutane ɗaruruwa to ina suke da karfin ilimi da muke gani nasu wanda suna kirkira abubuwa na ban mamaki wanda in fina-finai suka yi suna ba mu tsoro suna samu cikin ruduwa muna ganin cewa kai har yaushe mutum ya kai irin wannan sannan kuma tunda sun san suna samun irin waɗannan matsalolin me yasa ba su zauna sun tsara ɗin ba idan irin waɗannan matsalolin ko ambaliyan ko kaza sun zo to ta yaya za su tsiratar da kansu yawwa idan ai suna wannan tunanin amma kuma da Allah ya tashi gwada musu zai bullo da ambaliya ta inda ba su tsammani ko ya turo girgizar ƙasa ta inda ba su tsammani ko ya turo iska mai tsanani ta inda ba su tsammani ko ya gashi nan abubuwa dai ga sanan suna zuwa dan adam inda muke cewa yana yana ganin kwakwalwar shi ta kai inda ta kai a wannan duniya din gashi nan bai iya sarrafa ta yadda yake so yana wasu ƙananan abubuwa wanda suke birgi tsakanin su 'ya'yan adam na'am haka ne ba in kana haka nan kuma asali ya kamata hikima ta koma gawa asalin hikima gawa take kuma, ga Allah kuma asalin hikima ma wani a lokacin da muke kirkire-kirkire da muke gani in dan adam ya isa ya kirkire kyarkyaren da yake na ci gaba kar ya taba wata halitta ta Allah wadda asali shi halice ta duk abin da muke sarrafa duk abin da dan adam zai sarrafa ko ma menene kaga ya kirkira. asalin halitta daga ina take daga Allah ne wani bi dutsi ne ka fitowa ka fito da karfe ka fito da roba ka fito da wane ne duk abubuwan da mutum zai tsammani dan adam ya zo shi da kanshi ya halarci asalin abun kamar da Allah ke cewa badi'us samawati wal ard shine farkon wanda yake fara kirkira abun a lokacin da babu shi ba wai dan adam da yake takamashi mai ilimi ba ne ya dauki abin ya sarrafa ya buga shi cikin wuta ya fidda abin da yake so ya zo ya dasa ya kirkiri wani abu ba wannan ba ita ce hikima ba ita ce tsantsar tunani ba to wanda ya tsantsar tunani in dai akwai hankali yanzu ga wanda ya dauki abin da wancan ya yi bai ma iya dauka. musamman da ke magana ce muna magana ta masu hankali ga wanda shi asalin halitta shi ne ya yi ta shi ya ƙirƙire ta kuma ya yi kirari ya faɗa nan shi ne badi'ar samawati wal ard duk abin da muke gani na halitta na duniya na asali shi ya halice shi ga wanda kuma duk takamai shi da hankalin shi da dabarar da ke gare shi halittarsa aka yi shi kankan shi na farko kenan <laughs> sannan duk abin da yake ɗauka yana sarrafawa daga wannan mahalicin ya ɗauko shi Allah subhanahu wa ta'ala daga gare shi ya dauko yake sarrafa yake jijiyawa duk abin da dan adam zai koma wane ne ta hanyar abin da ya gani Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ne yake dauka yana sarrafa yana jijiyawa to sai mu zo wannan Allah subhanahu wa ta'ala Allah namu mahalicin mu wanda muke kiran cewa shine ya isa kada ya zo da addini wanda zai ba mu tsira ya kai mu ga wadata ka duba wadatan nan mafi yawa ita ce ake nema wadata a nan duniya da lahira ya zo mu da addini ya ce gashi ina da addini kuma sunan shi addinin musulunci inna dina inda Allah islam ne musulunci ga wanda kuma kamar da muka ji shi shi kan shi yin shi akai kwakwalwar tashi da komai da ke takama yin ta akai ko da za su taru su dubu nawa ko miliyan nawa su ci za su iya zowa da tsari ko ma mi suka yi mun gani duk abin da suke kirkira sai sun dauka cikin abin da Allah subhanahu wataala ya halitta suke yi to yanzu waɗannan idan suka zo da addini wa ya fi dacewa mu dauki addinin shi fata malam in dai mu masu hankali ne ai tambaya ma a sararai take amsan ka a sararai take duk mai hankalin fata malam duk mai hankali ya san cewa zai iya amsa ta yauwa asalin wanda ya halitta mai iko akan komai wanda ya halarci awwalina wal akhirin wanda shi ke ba da duk ni'imomin da muke gani yayi sama yayi ƙasa ka duba ko saman nan da ƙasa mu gani yadda ɗan adam bai isa ya juya tsarin bai ci yau sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama ƙasa ta koma sama bai iyawa ko kamar irin tadidin da annabi ibrahim ya yi masarkin lokacin shi ya ce allah subhanahu ta'ala yana fito da rana daga ina daga mashirik tana tafiya maghrib kai ka fito da ita daga maghrib ta tai mashirik ka canza mata tsari mun saba gani tana fitowa daga nan kai ka ce a'a tunda kai ma ka ce kai Allah ne ka fito da ita daga nan wurin na murud ko ka fito da ita daga nan sai ta faɗi a can ya kai fa bai ta ladai kafar Allah kaɗai wanda shi ya halitta kuma tsarin shi yadda yake haka yake tafiya yayi tsarin sanyi da zafi da lokacin da ya damuna da sauransu lokuta komai kuma ya yi su a ƙididdige lokaci na tafiya daidai cikin lokaci ba mu samun rana ta ɓaci ta zuwa ranai, dare ya ci gaba da zuwa kawai kullum tun da muka zo duniya haka haka abin ke tafiya rana da lokacinta dare da lokacin shi kuma ɗan adam duk dubara shi duk irin hikimar da ke tsaka takama shi mai ilimi ne ya zo zanna ya cin da wannan tsarin mana in shi takama shi mai ilimi ne in shi takamai shi ya iya kirkire-kirkire yau wata ƙasa ta yi kirarin cewa kai mun saba kaza yana faruwa a duniya yau za mu hana wannan tsarin gaba ɗaya kowa ya shirya za mu canza shi ba mu iyawa shi yasa gaba ɗaya wanda ma suke takama iko gare su suna iya su yi magana a ji su kan san waya ba su wannan iko waya ba su allah ne ba su ara musu ne yi shi yasa anan a takaici abin da za mu fahimta cikin a eh, agulguje ai amsar da za mu bada cikin wannan tambayi shine wannan mu sani Allah subhanahu ta'ala wanda ya wannan halitta ya tsara ta shine ya fi cancanta ya zama mu da addini da tsari mu bi kuma shi ne ya kamata don saboda idan muka ce wasu mutane ne za su so da tsari to an shiga uku kau saboda idan suka zo suna son su saka ma wasu wasu sun yi zalunci me yake fara ko a duniyar yanzu zaka akwai wanda suka iya shige da fite akwai wanda suke da hannu da juni suna da ƙarfi na dukiya suna da makusanta za su iya ɓata ikon da za a aikata dan uwansu zai yi zalunci amma me zai faru ba za a hukunta shi ba saboda mi saboda abin an bar shi ga hannun mutane amma in ga hannun Allah ne Allah a wurin shi dukkan mu gabaki ɗaya bayan shi ne babu wani ɗan shi cikin mu babu ɗani bai da ɗa cikinmu mu lam yalid wa lam yulad kuma shi yafi cancanta wanda bai da ɗa ya zo ya mu hukunci cikin adalci shi yasa ka samu Allah subhanahu wataala ya fi kowa adalci bai zalunta kowa saboda babu 'ya'yan shi cikin mu babu wanda ya fi so a tun asalin zati ta yadda dan ya fi son shi yanzu duk abin da ya ga dama ya taki wanda yake so ya abin da yake so shi dan Allah ne babu shi ko waɗanda suke iddiai annabi Isa dan Allah ne ba dan Allah bane ba dan Allah bane Allah subhanahu wataala ya karyata su akan wannan Allah ya ce dukkanin kowa bayan shi ne sai dai in muna son mu samu kusanci ya ce to mu yi kokari mu yi sa'ayi mu fi kowa tsoron Allah ma'ana mu fi kowa aikata yadda Allah subhanahu wataala ya zo a cikin addinin shi to a lokacin ne a wurin Allah mu mafifita ne mu waɗanda aka fi so ne wato ita wannan dai ma'ana ta uku ɗin ta ita'a ɗin kenan yawwa biyayyan nan da muka gani ta ma'anar addini in muna so mu sami kusanci wurin Allah to dole sai mun fi kowa tsoron Allah inna akramakum inda Allahi atqakum Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita wannan ya faɗa a cikin littafin shi wanda suka fi ku daraja da matsayi a wurina in sha Allah subhanahu ta'ala su ne waɗanda suka fi ku tsoro na duk abin na hana za su hannu duk abin na ce ayi za su yi ku duba misalin zan ba da anan wurin daga cikin halittu ma waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya halitta wanda takwinan ya halice su amma wasu suna biyayya gare shi wasu kuma ba su biyayya gare shi misalin haka ku duba in muna so mu san cewa a ina muke samun matsayi a wurin Allah kamar yadda faɗa inna akramakum inda Allah atqakum mu duba cikin wannan ayar mathalul ladhina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti takhadhat baita wa inna awhana albuyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun Allah ya ci gaba da cewa a cikin suratul ankabut inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay' وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون الله سبحانه وتعالى يكي بعد مثال وان سكريكي سكتي متى وان سنا غنن سوما سيلمي ني سنا يكركر الديني سنا ايا كاي متاني غا دا وداتا دا شين دادي نا رايوا سكريكي سوني با الله با ka duba wannan ishara da muka yi ga Allah ga kuma mutanen da suke ganin su suna iya zuwa da dokoki da tsari wanda zai kai ga wadata zai kai ga mutane duk wanda ya bi su zai shi daɗin duniya kuma duniyan na ita ce ma abin da ake so dama babu wani lahira kamar da suke kira Allah yake cewa misalin waɗanda suka riƙe irin wannan mutanen min dunillah auliya suka ce su ne masoya su ne abin bi kama thalil an kabuti ta baita sai Allah ya bada misalin kamar an ne gizo-gizo ittakhadhat baita ta riƙe ma kanta ta yi wa kanta gida da umarnin Allah ta yi gidan nan a'a ittakhadhat baita Allah bai bata umarni mata je ta yi gida so take ta yi gida wa inna auhana albuyut daga nan ne rashin rashin gidanta ya albarka ya zama mai kwari akwai gida gidan da bai da kwari kamar gidan ankabut akwai walakantaccen gida wanda kamar kamar gidan ankabut wa inna auhana albuyuti an ankabut babu wani gidan da ya kai wulakanci wanda kamar inna ankabut misali ne muke bada a takaice da su sani Allah ne ya bada wannan misalin ba ma sai mun shiga dogon tafsiri ba manganun mutane da kuma malamai a cikin wannan ayar amma abin za ku lura ittakhadhat baita mitai kamar da mutane za su riƙe irin ga mutanen su ce yadda mutane suka kai ga ilimi yadda suka yi kaza yadda suka yi kaza kai ko ci gaban ƙasa kaza da muka ta kai ba bata damu da addinin musulunci ba wannan ya nuna tana bisa kan daidai ita kan daidai take amma ku duba kasashen musulmi misali babu wani ci gaba da suka yi inda musulmi suka yawa ka wani ma yanzu ce to yanzu mu kan kanmu ma duka mu kullum eh, kira sallah mu je mu yi sallah abin ga amma ba mu da wani ci gaba kullum sai dai a kirkira a ba mu saya kullum a gyara a yan mu ci mu ba mu iya gyara komi saboda kuma mene ne saboda musulunci ne da muke ka duba wani irin sakaran tunani dandana a har yayi da natija mai gajiran tunani haka yake yake haɗa dan eh, tunanin shi kawai sai da natija sai ya ce saboda a riƙe addini ne shi yasa aka ƙi abin ci gaba shi yasa duk abin da zai kawo mu tangarɗa cikin tafiya ta rayuwa to mu riƙe addini to Allah ya ce waɗanda suka rike irin wanga wanda suke ganin su tunani gare su su masu hankali ne su masu wayo ne suna nuna muku duniyar da suka samu suka gare ta da wayansu ne da dubara su ne sai ku zo ku sai ku ce bari ku riƙe su to wannan riƙon da kuke yi kun yi riƙon nan kashi kamar irin an kabuta ce wadda za ta riƙi gida ba tare da Allah ya bata umarni ba ba tare da ga Allah ba wanda ya kamata ta riƙe ko ta jira umarnin shi ya ce mata ki je ki yi gida a lokacin za ta yi gida wanda zai amfanar da ita kuma zai amfanar da kowa duk da cewa mun gani gizo gizo tana kama abin da take kama da wannan da wannan gidan da take amma tana kwana ciki tana iya kamar yanzu za mu yi gida mu zo mu kwanta ma wanda ba haka ne za ka same shi auhanul buyut to sai Allah ya ci gaba da cewa laukanu ya alamun da sun san cewa su yi irin wannan mummunan zaben su wasu mutane wanda suna ganin su ne za su kai su ga tsari mai kyau dokoki masu kyau a yi watsi da addinin Allah subhanahu wa wanda ya zo da shi ana ganin a da ɗan addini ne alali shi ne ya halarci mutane kuma shi ya san abin da suke a kai da abin da zai same su sun manta da wannan sai ya ce inna Allah ya alamu ma ya da'una min dunihi min shai Allah duk ya san wa waɗanda suke roƙo suke kai buƙatunsu zuwa ga wani Allah ba shi ba min shay'in wa huwa al-azizul hakim saboda shi mabuwayi ne mai hikima duk ya san waɗanda suke na suna bin shi sau da kafa kuma ya san waɗanda ba bin shi suke ba ya san waɗanda suke duk buƙatunsu sai kaga sun gama da wani kamar da muke cewa suna ibada amma maimakon su nemi bukata kai tsaye wurin Allah sai sun raba da wani suna ganin wannan din shine zai iya ba musu kawai kai har ma sai suka suna azama Allah sharadi ka sa wane ya bani kai ka ce hanyoyin Allah kawai wannan wanan shi kadai nake bada har sai an ce a daure mashi baki da naji nace bani ya bani misali kai da kana magana da mahalicin kowa wanda shi ne ke da hanyoyin bayarwa ga sanin da yawa barjet shi ya faɗa to a karan kalla gashi dai lokacin namu dai lokacin kuma ya kawo <laughs> ya kawo kai to da damu yi da kammala mu sabbai ba da ko kaɗan mu ba da sa'a. na'am ku kammala to zan iya kammala Yawwa wa tilkal amsalu nadribuha lin nas wa ma ya'qiluha illa al alimun sai misali wanda za mu gani na kuma wata halitta mun ga ita an kabuti yadda ta wannan gida nata gashi aka ba mu misalin cewa duk masu irin wannan rikon sun kama suka kashi. kama wani abu wanda ba zai amfane su ba sai Allah subhanahu wataala yake bada misalin wata kuma halitta halittu ne wannan takwina ne halice su ita wannan mice ce ita ce kudan zuma wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan anan waye bata umarni ta yi Allah subhanahu ta'ala kakin Allah ya ce mata ta yi amma a ƙarshe saboda kun ce lokacin ya ba sai mun karanta ayar duka ba Allah mi yasa a cikin wannan gidan nata ya sama shi albarka ya zamo ka duba menene yake yake fitowa daga ƙarƙashinta da ya ce mata fasulki su bula rabbi ki zulala sai ce ya kharuju min ha sharabun daga cikinta wani sharabu yake fitowa wanda mun san shi zuma shine zuma Allah ya samu gashi na mukhtalifan alwanuhu sai ya ce fihi shifa'un linnas saboda Allah ne sai da ta jira ya bata umarni ta riƙe gida ta riƙe gida saboda ta yi wannan biyayyar Allah ya sa zuma wannan abin da ke fitowa daga ƙarƙashinta ya zama fa'ida da lafiya da waraka ga dukkanin mutane fihi shifa'un nasu. duk wanda zai sha ba amma ba ma yi istisna ba duk wanda zai sha ɗaya daga cikin fawa ɗin da ka duba ko ciki mutum cikin shi na ciwo idan ya ɗan samu ruwa wanda suke da ɗan ɗumi kaɗan ya sa zuma ya kaɗa yana sha zai shi kawai ya bari jin ciwo tana da fa'idodi daban-daban zuma mun sani ba ma sai an sanar da mu ba saboda kuriba Allah ya ce ta yi sannan ta yi to haka ake son mu mu riƙe addinin Allah subhanahu wataala mu jira duk abin da ya ce mu yi kawai mu yi ba ruwanmu da wani ya ce ko kaza kaza Allah ya ce ayi ayi manzon shi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayi ayi ahlul bait suka ce ayi ayi saboda su ma makaranta ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in muka yi babu shakka za mu kai ga abin da Allah subhanahu wataala yake son mu da shi kuma sai ya sa albarka a cikin rayuwar mu kamar yadda muka gani misali irin wannan saboda kun ce lokaci yayi zamu dakata a nan to insha Allah masu kallon masu girma za mu ci hutun rabin lokaci insha Allah idan muka dawo filin naku ne kamar yadda kuka sani muna fatan za a dakace mu insha Allah masu kallon mu masu girma barkan mu da dawa daga hutun rabin lokaci muna fata za ku shigo fili filin naku mai albarka domin ba da gudunmawa insha Allah. To aka kalla kafin mu ci gaba da bayani ko kuma kafin mu fara samun kira akwai wanda ya turo da tambaya ta WhatsApp kenan wanda yake cewa malam idan na ji wa'azi sai na ɗauki azama in ce sai na isa ga kamala. Mm. shi mai tambaya din kenan sai ce amma kwana biyu sai na ji kasala in ji ko addu'a ban iya yi sai in ji cewa anya zan iya kuwa hmm. sai ya ce a amal ma idan na ɗibar wa kaina to sai na sami kaina na kasa yi sai ya ce to malam ina mafita bai dai rubuta dai sunan shi ba hmm. to mai tambaya dai mun karanta tambayan ku san ko malam zai ba su amsa yanzu ba babu wata tambaya ita kadai a wannan ne kawai gaskiya to insha Allah eh, amsar ita wannan tambayar akwai mafita ma da dama mafita da dama irin wannan eh, abinnan matsalolin da dama mutane suna fama da su da dama suna fama da su kuma akwai sa hannun shaidan cikin al'amari muna da bako salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah Malam barkan mu da wannan lokaci fatan kuna lafiya. Lafiya lau a hain na gaishe ka da malam. To alhamdulillah mana amsa fatan kuma kuna nan lafiya. Kuna godiya sosai malam muna kama da wani Na'am. Da fatan Allah saka ba. To amin sun ma amin. kamar to kamar dai yau da network ɗin da yi baya kiliya sosai ba ma jin maryan ku sosai to mun rasa shi mai ainihin wannan kira din muna fata zai kara yin kokari domin ba ma jin shi sosai gaskiya na'am haka ne salamu alaikum Na'am. na eh, masha Allah kiliya ya alhaji da malamin bayanin da na'am kamar yadda ma ya faɗa lalle halittar mutum Allah da manufa ɗaya da asalin annaba da hawa. Na'am. In ka duba irin yadda turawan ko makiya addinin zuri su shirya ma addini ma kirki dukkan iya yin komai amma ta gagara canza harafi ɗaya na alkur'ani tare da Allah ya ba shi gariya sun gagar duk abin da suka iya nasara ɓangare da dama ɓangare haɗa yan homo da yan homo haɗa da wani abu duk suna iya amma dai Qur'ani ya buwaye su sun gina yin ko da aya ɗaya su sa. Na'am. wannan haka yake da wannan ibara kamar da wani ya faɗa in ka duba bayi ne da Allah duk Allah ya mu bayi ne ba ka ba kan kowa na Allah in ka ba son girma a wurin ubangiji za ka yi masa biyayya ne ka yi masa aiki na'am sannan ka isa ya zuwa ga shi wannan girma din haka ne na na'am malam kamar da wani ke cewa inna akarmakum indallahi atqakum qur'ani hatta kana labari ne ya tun da dai akwai masu da shirin da na tafi kwallon labari da asabi a wani labari ke cewa shirya za a yi bukawa da ba mara suna wanda ya ce cikin sunan mahaifinsa na wannan ne sai zabura ya ce a yi da zama <laughs> subhanallah kamar ta fadar na da mace kabila don juna ba don komai ba wanda ya fi kowa da Allah وقال رسول الكريم وايضا لا فرق بين الاسود والابيض Ila ya runguma na ajiki ya runguma na aji. masha Allah wato sai ya natsu sai ya dawo cikin hayyacinsa wallahi ma da sai ya dawo a madina wani shagunan majalisa ya haka ba sai ya dawo ne ya runguma ne to shi ne dai ana jira malam sai tambaya nake zo yi malam da wala ya kara yin bayani dangane da shirka din nan wanda malam yana cewa al'ahadu bil asbanillahi la tawakkal to malam mana da ka san ka dan dogoro da wani san samu ko ta hanya ka samu abinci haka to yi mana da yari ya abin yake zama shirka na kuma in kai shi ba illa ba ne muna godiya na zaka ta Allah saka da alheri to to insha Allah akrama kallah muna godiya Allah saka da alheri to mun ƙara samun wata tambaya a karawa kalla sai ya to sun zama biyu kenan yanzu insha Allah to buskan dai waccan tambaya ta farko idan mu fara kenan mu yi shi da tartib eh tambaya ta farko da yake cewa yana samun rauni yana son ya kai ga kamala wannan ɗaya abin za mu sanar da shi ya fara eh wannan abin da zai sani cewa ya nuna farko dai ya san cewa hanyar da ya ɗauko yana son ya kai kamala ya nuna cewa hanya ce mai kyau duk abin da ka ji kana samun rauni ya kamata ka sa alamar tambaya a wurin me yasa kake samun rauni me yasa mutane idan suka bude qur'ani suna son su karanta sai suna samun rauni saboda shedan bai son haka bai son shi kana tunanin ma kana son kai kamala duk wani abu wanda zai baka matsayi a wurin Allah bai so shayat kai abu kai ma wanda suke shayatin ba san mutum ya zama yana abuta irin wannan abubuwa to amma akwai mafitoci ma ba guda ba ɗaya daga cikin abubuwan wancan mutum ya koma ma kanshi akwai wasu ababe waɗanda ayyuka ne wanda muna rainawa da su amma suna taimakawa sosai wurin mu kai ga abin da muke so idan muka yi wasa da su kuma suna taimakawa wurin mu kasa kaiwa ga abin da muke so kamar mi kamar kula da yin sallah cikin lokacinta sallah kaɗai kaka ɗauki sauran wasu ayyuka yanzu idan lokacin sallah asuba yayi. shin yana iya tashi ya yi sallah cikin lokacinta ko kuma ita ma sallai yana samun rauni wajen tashi in abin ya kai ga sallah ma mutum na samun rani to a nan ne kuma dole za a bashi wata mafita ta daban kun lura saboda eh, wani lokacin daga shedan daga nan ne idan ya samu ya taushe mutum sallah ma bai a kan lokaci to duk komi na mutum yana iya zamo a ƙarshen lokaci ne yake samun shi ko ni'ima Allah zai mashi tunda ya zamo yana barin sallah cikin ta'akhir sai ya ga dama yi ta sai lokacin da to shi ma duk abin da ke nema wurin Allah Allah sai ce ah, zan baka amma zai yadda ka jinkirta sallata kai ma ka jira sai daga baya zan baka kaga yana roka Allah ya ji zai bashi amma komi nashi na ci gaba ko kamala da yake nema zai same ta amma sai mi sai lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya so can da jimawa kaka wake sanya haka ya samu irin haka sallah saboda mi ka duba Allah subhanahu wata'ala da ya tashi ya bada umarni in za a kiran sallah mi ake cewa in an ce hayya ala sala sai an zo an ce mi hayya alal falah falah cin nasarar nan da dacewa da samun rabo tare yake da kiran sallah da ake cewa a zo a yi sallah kenan wanda yana nuna cewa duk wanda suke tsaye da sallah cikin lokacinta za su kai ga wannan cin nasara ko ba za su kai za su kai ga falah amma wanda yake ta akhiruwa sai can bayan awoyi sai tashi kai kai an fa kira sallawa ko kuma yace sai yana wurin ma'aikata wurin aiki wurin kasuwa sai ya kare abin da yake yana ciniki ake mashi sai ya kare sannan in ya koma gida sannan ya sallah ka duba kenan me yake so so yake shi ma duk abin da za a bashi hakikatan haka ne ko da bai faɗa ba duk abin da za a bashi na falala na ni'ima na karama na kamala a bar mashi sai daga baya can sai an ba kowa <laughs> sannan shi a taho kansa sannan a zo kan shi wa ke son haka nan kuma fil haƙiƙa ba mai san haka nan to assalamu alaikum Salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam salu daga ghana na'am malam salu barkamu da wannan lokaci barka ka da farko ina ga da kai gabatarwa da malam to alhamdulillah muna amsa malam shi ma na amsa Allah ka ke jin malam to amin sun amin malam sai bayana guda ne na'am wannan ayan nan da malam ya bayanin shi a cikin an kabu. na'am da ina so in san asibabin nuzulin wannan aya na farko tambaya na kenan na'am sannan na biyu kuma inda malamin magana ga da tun tawassalin nan shin yi addu'a na ce Allah ya mini saboda Imam Kamil ko Imam Jafar Sadiq na'am abu na kuskure yawa tambaya na biyu kenan na to insha Allah malam ya saurare ku malam Salih kuma insha Allah za a ba ku amsan tambayoyinku to aminsu mu'amin malam salihu daga ghana muna godiya a saka da alkhairi insha Allah wannan tambaya sai ku sajjala ta eh asbabun nuzul dan ba mu san za mu kai ga lokacin ba da amsa ta ko eh, asbabun nuzul na'am na'am to ɗaya daga cikin abin da yake sa mutane suna kaiwa ga ta'akhir da tangarɗa kamin suke kaiwa ga abin da suke so saboda mi saboda sallah da take ɗaya daga cikin manya-manyan gishikai na addini yana wasa da ita in ya zama to a wasan da yake shi kan kashi yana son ya kokari ya ga baya wasa da ita ita ma ya kasa ita ma ya kasa to a nan wurin dole ya nemi taimako ya nemi taimako a wurin Allah na muna da bako assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam barka mu da wannan lokaci mu fatan kuna cikin koshin lafiya mm. lafiya na alhamdulillah muna tare da wace malama ce Fatima daga Katsina. Na malama Fatima daga Katsina barkanmu da wannan lokaci to gashi mun raba a network ya mana halinsa mun rasa malama fatima muna fatan za ta kara kira insha Allah na'am to wannan a takaice idan mutum ya je yana samun irin wannan raunin kamata ya zamo mai neman taimako daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi taimako daga Allah maganar da wannan dan uwa yake faɗa ta yake mm. tana da alaka ma musamman da da shi wancan wanda ya tambaya wanda wanda da ƙarshen da yake tambaya eh, yana da alaka da ba mu sosai sosai ban san ba ko sai mi abin kuma naga wannan tambaya ta zo ta ta shigo ciki neman taimako da muke cewa ga Allah subhanahu wataala wani lokacin kana iya ka roƙi Allah kai tsaye idan ka ji shiru kamar wanda sai mana tambaya kamar su biyu ne akwai na farko shi ma wanda ya ce a kan shirka a masa karin bayani Eh. alhaji nuhu talatin mafara kenan sannan eh, shi ma kaga wani yawa kasa abin ne kenan tambayoyin hakkin sun eh, zama iri daya yana son mu ƙara faɗaɗa mashi hasi bisa kan harkan assalamu alaikum wa alaikum alhamdulillah fatan kuna lafiya na muna tare da wani malami malam haruna dagogo na malam haruna barkanmu da wannan lokaci Barka malaga da malam. Na'am. Muna jin ku. Ina da jira. Alhamdulillah malam Haruna. Na muna jin ku malam Haruna za ku iya yin bayanin ku. Na'am. Ina magana da Haruna da Gogo. Na'am malam Haruna muna jin ku. Barkanmu da wannan lokaci. Ina tambaya, Allah ina tambaya. Na'am. Barka maka da malam. Na'am menene tambayar taku? Na'am muna jin ku. Ku yi maganan ku kawai muna ji. kamar ya kamar na muna jin ku network ɗin ba shi da kyau sosai ya fara cewa kamar mai barin sallah ne da daddare ban ji sosai ba ban san eh, ko kun fahimci abin da yake so ya faɗa. bai kammala eh, shine amma muna fatan dai shi malam Haruna za ku yi kokarin ƙara kira saboda ba mu ji tambayan taku sosai ba tare da afuwa insha Allah eh, ya ko ya sai rubuto mana ta WhatsApp eh. idan yana da shi assalamu alaikum to eh, kuma ya ƙara yankewa na in dai ya kira din zai fi masa sauki insha Allah sai ya kira tun da dai akwai lokaci din sai ya zanto mun ji tambayan ta samun sajjala in lokaci ma ya ba da dama sai zanto mun amsa ta insha Allah na'am yawwa tambayoyin da ke kaman eh, ne na eh, akwai guda biyu masu kamanje ce ne ya sannan kuma sai daya kuma wanda ya ce wani asbabun nuzul yawwa da asbabun nuzul da ke tambaya da mai tambaya kan ah, eh, ah, idan ah, mutum ya ce Allah ya bashi misali dan wane mm. shi kuma wannan akwai shirka ciki ko misali kaga dukansu suna magana kan a wasu a masu bayanin da muke cewa alkashin ayan nan da take cewa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wani mushrikun ka samu akwai wani shirka daga ciki shi wannan abin da yasa nake son ishara da guda ɗaya daga cikin su ayar da za mu zo da bayani assalamu alaikum mhm. na'am to kamar mun rasa shi to eh, kenan abin da wanda ya fi kusa da irtibati wanda suke da alaka da juna yanzu kai tsaye kuma da bahasin mu shi ma da dai duka gaba ɗaya suna da alaka da bahasin mu amma wanda daga cikin su yana buƙatar sai mun wasa a masa da'irai ita ce bayani akan wannan aya din da take magana kan ayyuka ko imani da mutane suke da shi amma sai ka samu akwai shirka duk cikin ayyuka duk imani suke da Allah amma sai kaga akwai shirka ciki za mu zo da ƙarin bayani akan wannan Eh, amma abin da yake da alaka da wacin tambaya din assalamu alaikum ne bako wa alaikum assalam wa rahmatullah idan akwai karan tv wa alaikum assalam idan tv idan tv na da kara sai ku dan rage kara din eh, saboda mu ji ku sosai assalamu alaikum Na'am, alhamdulillah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Muna jin ku. Wa alaikum salam. ga ta fatan kuna lafiya. Na'am. Wane ne um, kamar akwai karan TV da yawa aka ko za ku dan rage kara ba ma jin sautin ku sosai. Ya ta ya manta da ke ya gobe ji da Allah. to lallai dai ba ma jin ku sosai a karan kalla ko za ku maimaita tambayan ku kamar akwai karan tv malam kun kira mm. kamar akwai karan tv sosai muna jin hayaniya sosai a shi cikin wayan taku idan a kira sai a dan rage shi sautin tv din sai ya zamto domin mu saurare shi tambayan taku sosai tare da afuwa da insha Allah. nan gashi kuma tamma ya fara nuna mana saura minti biyu ga baki daya <laughs> lokacin ba su kallo din da ramu ya kare a gulgushi ke <laughs> abin da ke son ishara akan shi shine wanda sake yake da matsala akan bai iya ya samu ya kai ga kamalar da yake so ita ce amsar da muke nan gaba da bayan ya nemi taimako da sallah dama Allah ne ya fada bayan ne ya faɗa ba wasta'inu mi bis sabri sai ce wassala wassala mu nemi taimako da sallah idan muka gani sallah muna tsida ta da kyau kuma muna fama da wasu matsaloli to nan mu duba sallah muna yin ta da kyau ko ba mu yin ta amma dai abin da ke da muhimmanci mu zanki ta cikin lokaci mu zanki ta cikin lokaci in muna yin ta cikin lokaci kuma muka duba muna yin ta da kyau to yanzu mu hada taimako neman taimako da mi da hakuri tana yiwa da ana son mu ne mu ci gaba da yin sallah da kyau muna kula da addini da kyau nan gaba duk abin da muke nema na bukata za mu kai gare shi in dai mun nemi taimako da su shi ya sama a ƙarƙashin wannan ayar ɗaya daga cikin bayanan da ake nuna mu yi ƙoƙari mai koyi da shi ba ma sai sallah ta farilla ba tunda Allah subhanahu wataala ya ce wasta'inu bis sabri was sala mu nemi taimako da haƙuri da sallah mai ƙoƙari ko da ba sallah farilla ba mu yi ƙoƙari mu yi arwalla mu zo mu yi raka'a ko da biyu ce mu ce wannan misali kyauta ce zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa misali ne ko kyauta ce zuwa ga amirul mu'minin ali alaihi salam ko kyauta ce zuwa ga sayyida zahra mu gami Allah subhanahu wataala zai bamu shi yasa nake son yin ishara a nan karkashin wannan kan tawassuli da wannan wanda daga karshe ya kawo dan saboda na san lokaci zai halin nashi ina son in bada ne a gurguje dan saboda kai ta dauka shubha ya dauka cewa kamar faɗar da muka yi na cewa wanda yana roƙon Allah sai ya kawo wani yasa sa ciki yana cewa Allah ka sa ya bani yana da bambanci sosai da ka ce Allah albarkacin alfarmar masoyinka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko iyalan gidan shi tsarkaka irin Imam Ali Sayyida Zahra eh, Imam Hassan Imam Hussein da a'imma masu tsarki ga baki daya ka ce albarkacin su kai tawassuli ya baka abin akwai bambanci da ka ce yanzu akwai wani wanda yake da yana da wani hali kana ganin biyan bukatar ma kamar ba ta yi wa in ba ta hanyar shi ba shi ne zai ma baka abin kai dai yanzu kana da roƙon Allah ne kana son ya rihe mishi baki ya sa ya baka ka lura akwai bambanci da kuma ka kawo shi kuma kana roƙon shi saboda ka san yana da matsayi a wurin Allah shi yasa a cikin tawassuli me muke cewa in mun in mun kira imamin mun mun yabe shi a wurin Allah mun ce misali ya abal qasim ya rasulullah يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله muna tawassuli da kai ne a wurin Allah ko sai mu ce mi ya wajihan muqaddamna ka bayyana dai hajatina sai mu ce ya wajihan inda Allah ya kai wanda kake da matsayi da farala inda Allah a wurin Allah ka neman mu taimako Allah ya bamu shi kake cewa ya nema maka tunda kai misali tana akwai zunubai da sabo eh, eh, eh, sabo eh ya danfare ka baka iya ka yi magana Allah ya ji kai tsaye amma kana roƙon shi wannan imami tunda su ai wasila ce da Allah subhanahu wataala ya bamu dan mu kai ga Allah kana cewa ya Allah domin shi ya domin shi ya roƙa shi ya roƙa maka ko baka ne ba shine tawassuli ya roƙa maka a wurin Allah amma mu irin ga da shirka da muke cewa in wani abu nake so in samu taimako sai in fara sai na ma fara tunanin akwai wani zai taimake ni ko akwai wancan za ta taimaka mini irin haka to wannan shine shine nau'i na shirka duk da cewa ka roki Allah kana son kai imani da Allah wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum billahi suna imani wa da Allah amma sai ka samu akwai irin wannan za mu zo da tafsiri da bayanai da misalsalai na wannan ayar tunda mun ga tana da muhimmanci ga 'yan uwan masu kallo da sauraro. to insha Allah masu kallon mu masu girma nan ne muka ja akalan shirin a madadin shi babban malamin namu a sheikh muhammad ibrahim awal da ne wanda nake jagorancin shirin yahaya yusuf naka muke yi muku ban kwana tare da fatan kasancewa da ku a sati mai zuwa insha Allah wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.